Yau da mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau goma ga watan Janairu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan kalmar Malam Bahaushe na da uba ake ado da irin tasirin kalmar a rayuwar al'umma. sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta sami tattaunawa da bakuwa a zauren mu domin jin cikakken bayani akan abin da ake nufi da wannan kalma ta da uba ake ado. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakuwar da ta gayyato mana. Mai sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Rukayya Lawal wadda za ta yi mana bayani ko in ce za ta yi mana fasara akan kalmar nan da Bahaushe aka san shi da ita tun fil azar na cewa da uba ake ado. Wasu malamar ƙaye idan bahaushe ya ce da uba ake adu a matsayin ki ta uwa kuma bahaushiya me bahaushe yake nufi da wannan. To salamu alaikum. Ni dai a nawa fahimta kin san hausa fahimta fahimta ce. In aka ce da uba ake ado za ki ga ko waɗanda ma ba su da addini idan aka zo kiran suna za su haɗa sunansu da sunan mahaifansu. Kin ga an yi ado da sunan uba sannan har ila yau akwai karin maganan da kamar yadda kika faɗa da uba ake ado shine duk abin da mutum zai sai a ciki ji an ce ɗan gidan wane ɗan gidan wane ko jikan wane to kin ganin ma dai sunan nan shine ko ki ji an ce ai irin gidan wane ne wannan to kin ga duk wannan suna kuma uban nan duk duniya in kika zaga kika fita da an ga mace da ɗa za a ce ina uban shi amma idan aka ga namiji da ɗa ba a tambaya ba ma ke jin wani ya damu da cewa wai ina uwar shi saboda uban ne ake son gani saboda shi ne zuciya ko jijiya ɗa a inda yake to ita uwar bai sa ba a tambayar ta saboda ai an san dan bai zuwa duniya sai ta hanyar uwa to me yasa bahaushe din yake amfani da cewa da uba ake ado shi wannan kalmar to ai da uba ake ado tun ma a wajen neman aure in kin duba ai baban ne zai taɗa wainiya ya je na ga 'yan gidan wance shi zai je taɗi shi zai bi ta shi zai wannan duk wani abu da kika sani uban nan uban nan har ya je ya ɗauko ta in zai je ɗauko ta wa zai tura baban shi Mm. baki taba ji inda aka zo aka ce mama da Allah ko da ko bai da uban ki ji an ji zai ce miki mama wallahi na ge a gidan wance zan je neman auren ta ba zai taba yiwuwa ba me isa ma ba haushe gida ce wannan yari wannan me zai kai ka neman aure wannan gida ƴaƴan mata ne mm. to waye ba dan mace ba amma saboda rashin tasirin namiji a wajen sai ki ji ana cewa ai ƴaƴan mace ne kin ga tasirin da uba ake ado nan ma ya fito duk kuma kyan halin uwar duk matsayinta duk sarautar ta kowace ce ita sai ta nemo wakilai maza sun je su ne wakilin wani dan wani. to malamar kai har yanzu da uban ake ado to gaskiya ta dan sauya zane kaɗan me ya kawo sauyin sauyi abubuwa sun shiga ciki yanayin haɗaka na gamayyar kabilu da al'adu da ya cakuɗe abin ya koma kaman kwaɗa ko salad in ji baturi saboda akwai ƙabilun da su ba ruwansu da wannan sai nan zamansu da al'adarsu sai ta shafi arewaci wanda da za ki ga idan namiji ya kawo ne in miki misali ya ajiye sai ki ji ya kira matar duba ki gani me meye babu ko me aka manta ba a siyo ba in ta duba duk abin da babu daidai da gishiri sai ce mashi to bari in je kirawa ne ko kuma zan aiko yaron shago ko kuma idan ya kawo nan sai shi bai tabbatar da cewa ya manta wani abu ba sai ita ta ga yayi mantuwa sai ki ji ta kira ɗaya daga cikin 'ya'yanta wani ko wance je shago ki ce wa mahaifinki babu kaza kuma bari in gaya miki wani abun ban sha'awa matan nan zaki ga tana da sana'a yi babu matan babu matar da da zaki same ta bata da sana'a tun daga ɗinkin hula tuma ƙasa murjin taliya ba fada injin fa irin na yanzu murjin taliya da hannu zaki gama mace na murza miki taliya a jikin kwali tana shanya ta banda abincin saidawa tana da nata kuma bai sa ido a natan ba wato ba sa sa ido ba su da sa ido shi yasa suka zama riga adon sosai a da idan aka je abin nan da aka ce babu ba zai ce kin ji ta ta ci mm, mm, zai ɗauka ya ce gashi ko ya siya ko ya bada abin siye saboda ya san nauyin sa ne saboda ya san nauyin sa ne sannan darajar ma da ike da ita abun mamaki muna yara ko gado ne ba kya iya jingina na mahaifi saboda kina kallon in kika jingina a jikin gadon mahaifin na kin wani sabo hmm. butar shi ta alwala in ba cewa aka je ki ɗauko ba ba ke ba taɓa wannan buta yara kenan ko uwa ya ina kawo miki yara ita kanta uwa tana martaba shi shi ma ya martaba kanshi a matsayin shi na uba ya dauki nauyin da Allah ya dora mishi so dai wani abu ya dangance shi ba ba a taba an maida shi wani abu kamar na sarki alhamdulillah kin ga wannan adam da wannan martaban 'ya'yan suna nan suna kallon shi da shi hakan nan kuma uban nan in a karkara ne ake wannan za ki ga 'yan 'ya'yan shi maza in zai tafi gona ko zai je wani waje zai kwashe su 'ya'ya maza nake miki magana 'ya'ya maza zai kwasa tun suna ƙanana ana nuna musu su wasu irin mutane ne da za su ɗauki nauyi tun suna yin noma na gayya za su koma ana ba su nasu bayan sun yi aure jarumai ne to ai dole a ce da su ake ado don duk abin da ifaru sai kin ji an ce dangin uba mai uba yake yi mai uba ya kawo mai uba zai yi duk abin da ya taso sai zai ki samu malam wane ya ce kaza malam ita ba ta da wata magana ba ta da wani gabas sai malam wato ba ta ma iya yanke hukunci da ita da ƴaƴanta duka gaba ɗaya shine adansu shine shi kuma a matsayin shi na uba yana kokarin duk yanda zai yi ya rike wannan martaba ta shi ta gidan shi bai eh, sanya gaza ta ko ina to kin ga da shi ake ado saboda haka duk abin da za a yi zaki ga su ma 'ya'yan suna taka tsantsan ba sa tunanin su tsallake ka'ida shi ko dokar shi kuma suna alfahari da shi a matsayin shi na mahaifi Da abin da isa mu za ki ga ko sallama aka yi wani abin ban sha'awa sai ki ji an ce mai gidan yana nan da an ce baya nan sai a ce to da Allah in ya zo a cewa na kaza Da abin da za a yi za ki ga ana cewa mai gida to ai wannan kalmar mai gida kaɗai ta isa ta nuna miki matsayin da ake cewa da riga da da namiji ake ado ko da uba ake ake ado to malama harka ya duk yi bayani akan irin yanda da ake da yanda mazan suka rike girman su su kuma tabbatar da cewa eh, suna sauke nauyin da Allah ya dora musu ganin cewa sun san darajar kansu da kuma darajar iyalan nasu a yanzu fa wannan kalmar ta da uba ake ado shin yana tasiri ganin cewa matan yanzu kusan su ne ma suka koma su ne matsayin namijin? To, a gaskiya ba za a ce duka babu ba amma yanzu wannan kalma ta yi rauni. Bisa wasu dalilai kamar yadda na gaya miki da baya din nan shigowar wasu al'adu da muka ɗauka muka ara muka yafa. Saboda a da za ki ga duk abin da bahaushe zai bisa ka'idojin shi zai bi wanda zai yi to amma yanzu mu maza sun fita sun yi ilimi sun tafi bautar ƙasa wasu wajaje wasu Allah ya azurta su da auro mata su kawo su kuma matan waɗanda suka ɗauko suka kawo dama sun saba su suke nema masu ci da iyayensu ba ruwansu ya ki halal ko ya ki haram ba wannan ba ne. ba wai ina nufin mutanen banza ba ne a'a abin da nake nufi su ɗabi'ar su da al'adar su ba abun kunya ba ne mace duk ta irin wa'annan abubuwa su kuma 'ya'yanmu ɗinnan da suka zo sai suka ajiye sana'o'inmu na da masu albarka sai aka mai da hankali akan wannan aikin boko aikin gwamnati wanda sai bayan kwana talatin kai da kaga albashi to kafin ya zo dan abin da ta zo da shi sai ki ga abin da ya kawo komin kankanta shi haka za ta dafa ta bashi sabanin waccan ko yan shi ko abokin shi da shi komai sai ya kawo idan aka zauna a irin teburin hiran nan sai ki ji yana cewa ai shi rabon da ya bada kuɗin cefa ne har ya manta yaya kuke sai ya dinga nuna musu ai shi yanzu ya aure matar bata bashi komai baya bata komai kuma bata ta damun shi Saɓani shi da yake auren 'yan arewa bahaushiya ta oh. saba abin da take gani a gidansu wanda kuma haka ya kamata ya zama wato ita yar bani bani ce sai ka je na zagin yar bani bani ce daga nan aka fara sakin wannan karin magana da kika faɗa tun daga nan abin ya fara wato tasirin shi fara mutuwa ya fara mutuwa ana tafiya kaman da gaske kaman da wasa mu kuma kin san bahaushe na ce miki sai mu ma mu suka fara ara suna yafawa wasu ta san a sani wasu ta hanyar kishi don a musguna ma uwar gida ko amarya da aka tara a gida sai ki ga mace duk ta kanenaye namiji daga nan mu dinnan mata mu muka shagwaba mu har yanzu al'amura ya zo ya lalace ya zama yanda yake duk da har yanzu akwai masu kamantawa amma ya suka sake jiki su kuma sai suka miƙe kafa hakki tana cewa ke ba abun kunya bane a idan ki akan magi nawa ne magi da ba za ki iya cirewa ki siya ba har sai na zo na kawo daga haka ne wannan abubuwan suka dinga lalacewa har ta kai yanda ake yanzu yanda namiji zai fita ki je ki kalli titi da muna yara kafin ki ga teburin mai shayi sai kin yi kaman kina yi sai dai a tasha ko a gidan karuwa yanzu ki je ki kidaya bukkan indomi nawa ce kullun sabuwar bukka take fitowa kuma su waye masu ci kashi tamanin maza ne kuma ki je ki kalli teburan za ki ga mafi akasarinsu suna da mata dan ne ba za ka siya indomin da kwai ka kai gidanku ba mm. to kin ga an sau layi wanda a da ba za ki taɓa ganin magidanci duk kudin shi abin da za ki ga yana ci a rumfa shine bai wuce fura da nono ba in ta yi nisa ne za ki ga ɗansa. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To mu dawo ga maganan da uba ake a dudin nan. A halin yanzu a wannan zamanin shin za a iya cewa uwar ma ana ado da ita ko kuwa a yanzu din ma duk da dai abin ya dai gurɓace hakan nan dai za a yi ta maneji da wannan kalmar ta da uba ake ado. Ai har ƙasa ta nan ba za a daina ado da uba ba. Har ƙasa ta nan duk yadda ya kai da gurɓacewa da lalacewa sai an yi alfahari da shi bare kuma na kwarai kin gane abin da nake nufi uban bai yi bai kawowa ba a san da shi ba amma ki bari rana auren ya zo ki gani in yana da ya mace wacce za ta je ta ɗaura auren ko uban ko ba shi akwai dangin shi alhamdulillah har su zo ma su ce su ne dangin uba in ba su ba ɗaurin aure ashe kin ga wannan kalma ba za ta nadewa ba su dai mazan muke roko su dawo a yanda suke da zai yiwu To zai iya yiwuwa. To kuma matan za ku canza? Eh. Ladabi da biyayya da kawar da ido daga kan al'amarin da ya shafe su na ƙarin aure da sauransu ba tare da kun yi magana ba irin na matan da? To a gaskiya kuma wannan wani abu ne daban malama binta saboda shi duk wannan abin da ake yi in kika ga inda ake yin shi za ki ga ita kanta ma macen bata yarda da kanta ba ba wai ina cewa kishiya ba matsala ba ce a'a ita mata ita ce matsala saboda ni a tunani na yau duk ranar da aka ce an ɗauko kishiya za a kawo miki kanta shigo take kishiya ki yi ɗamara duk wani makami na ƙare dangi ki riko shi amma da an ce an ɗaura in kina da hankali to ki dauke idanki ki dauke kunnenki da tunaninki ki mayar kan 'ya'yanki dalili shine idan kika zauna kika mai da hankali akan kishi yake wanda yanzu yake faruwa sai kiga kin saki layin mai tarbiyya da kula da 'ya'yan sai 'ya'yan shine kiga duk sun zama wasu iri amma in kika ɗauke ido kika yi haƙuri kika mai da hankali to da kishiyar da mijin sai yadda kika yi da su sai ki zama gwamnatin da ba a ture mulkinta amma idan da za a komo gaskiya da gaskiya wallahi za a dawo kamar yadda ake da shi mijin ya san haƙƙin shi ita ma matar ta san haƙƙinta ba laifi ba ne ya aure amma ka a mai da shi kamar yadda aka mai da shi yanzu kamar ibada kamar kin yi abun kunya an baki taimaka wa mijinki ba taimako kamar shan ruwa ne yanzu dole sai na ce ki sha ruwa haka taimako ike taimako a ɗauke shi a muhallin shi na taimako in ta ce babu magi malam baka kawo baka ce to Allah ya bani abin su ya je ka siyo ka kawo mata wato in ta ninya ta bada an bata ninya ba a zauna lafiya dama nauyin da kanka alhamdulillah tun farko waye ce ka ɗauko ta in ka san baka iya ba da uba ake ado wannan kalma ta daɗe iyaye da kakanni kowa kuma da irin fassarar da yake mata amma an sha samun wa'yansu da suke amfani da sunayen iyayensu mata a sunayen su wanda gila sun yi fice ma mun san da su kamar zan iya bada misali akwai tsohon shugaban kasa marigayi murtala ramat muhammad ya sa sunan mamansa wurin ganin cewa ya martaba ta saboda ya san darajarta da kuma irin gwagwarmai da ta yi a rayuwarsa ana samun mutane wanda suke sa sunayen iyayensu mata a ciki duk da cewa sun sa da uban ba wai suna nufin ba sa yi da uban bane ko kuma babu uban a'a suna son su nuna martabar uwar da kuma irin jajircewar da suka yi wurin rayuwarsu kina ganin idan yara yanzu suna da sha'awar ganin cewa sun saka wa iyayensu mata musamman yadda iyaye mata yanzu suke da kufa wurin ganin su ne suke tunanin ma rayuwar yaran za su inganta fiye da iyaye maza inda suka sa kansu gaba akan sharholiya da jin daɗin rayuwarsu. Eto eh ni fa a ra'ayina ban san yadda wani ne a wajena ko da ni ce uwa zan ce dan kayyasa saboda ita uwa ai babu ma'aunanta a duniya babu ishi saboda in gaya miki ki ɗauki nauyin ɗa a ciki sai kin ci shi saboda ma so da soyayya jinin da aka tace ake bashi ba wai ki abincin ba ba wai ki tauna ki matsi ba a'a kuma ki kalli uwa za ta yi naƙuda ki gama shan wahala tana haihuwan ɗan nan suka zo bacci da daddare za a huta idan ya tsan daga uhu ba ta cewa ku jifa da shi za ta tashi ta tattarbe shi to aini in na gama in ya saka sunan shi haɗe da nata sai ga ya kaskantar da ita ne ai kai ya sa sunanta a cikin nashi a yayi abin da duk sanda aka kalle shi za a ce ɗan gidan wance ne Allah ya mata albar ya fi ya sa sunanta tasiri uban nan kuma kas kumanta inda ba uban jama'a da al'umma da al'ada za ta kyamace shi za a dinga ce mishi dan gaba da faciya ko shege ko ina ubanka tun yana karami ma za a dinga sa shi kuka wato al'ada irin namu na arewaci inda za a ce ta haihu an ji san kaza ba ta kwai sai da zakara alhamdulillah amma duk da haka idan da har uban ya zai ce ba nawa bane za a iya samun matsala ai ita kanta ma za ta shiga tashin hankali ke baki ji abin da wani matashi yake faɗe bai ce wai shi mai isa shi cikin shege ba a laulayi shi ne sai cikin halas ki dubi duk yan matan da suke da ciki wata sai ta cikin har cikin ya kai kusan wata tara ba a san da shi a jikin ta ba wata an ce sai ta haihu kuma ɗakin su ɗaya da iyayenta kuma ba a san da shi ba to kenan tun nan ma an gaya miki da uban ake ado amma ita ne miji tun daga watan farko za ta ishi makota da amai da raki da shagwaba ni gobe ba zan ci to daga karshe wani kira za a yi wa iyaye maza su gane cewa tun da su ne abin ado kowane ɗa su rike girman su su rike haƙoƙin da Allah ya dora musu su kuma san cewa martabar su shine matabar ɗan nan to wannan abu dai sai dai addu'a sannan tun daga neman aure a yanzu Allah ya kawo mu wani lokaci ba irin rayuwar iyayenmu ba da kai matukar ka sa ido ka ga yadda za ka aura to ka tabbatar da tana da abin yi ko kuma ka sama mata abin yi sannan ku zauna ku tsara rayuwa don mun sai ku ci an ce wai a haihu a yi alfahari a annabi ko ko ke ni da ke ba za mu yi alfahari da dan iska ba bari kuma manzo to ba wai haihuwa aka ce a kayyade ba annabi ya ce mai tanajin tsufa tun da kwaruciya mai tanajin talauci tun muna da wadata haka mai tanajin mutuwa tun muna da rai to a yanzu rayuwa ta zanto kuna auren nan ba ka je ba ka da karfin flat ka kama flat ba wato gida mai dakuna gida mai dakuna mm. ka duba ka gani shin kana da fili in baka da fili ne madaki ɗaya ba uban da zai kashe ka mai isa kabilun nan in suka zo sai ka ga ya kama daki ɗaya da gana mazgo za ta zo sai su je su kama shago shi naku za su yarda to ai baki san wani abu ba wai yadda ba ne mun sama mu girman kai ne mace za ta zo daga ita sai gana mazgo ta bude shago tana kasa yan gwangwanaye asusu yan kadan kadan ta danyi adashinta da su mitin ɗinsu ta zo ta siya injin nika kuna zaune za ki ga kwana kaɗan ta siyo katon duk freezer ta saka sai ta hau fiye wata da minerals kuna zaune za ta hau zuba ready made kuna zaune za ta fa a tamfofi kuna kuna kuna kuna kullum a haka muke a gaban idanunku sosai kuwa za a yi kuɗi amma kuɗi ta zo ta haifi ɗa dan da ta tashi da safe suna tare kafin ka ankara kun haihu tare sai ki ga dan gashi har ya shiga jami'a ke kuma a lokacin da kuka yi auren taron ba sa aka yi ba in aka kalle ki so ɗaya sai an ce au ma larai ce ai na ga dukkin canza saboda tun da aka yi da ledar ɗakin ke har yanzu bai canza komai ba talauci ma an zuba ma kai wata irin muguwar rayuwa an ce sai flat house an shiga flat shekara ɗaya a ta biyu an komo durum amfalo mm. shekara ta uku an komo ɗaki ɗaya an kuma kwatsa 'ya'ya to abin da ya kamata yawa abin da ya kamata ƴaƴanmu da mu iyayen ƴaƴan mu sa ma ƴaƴan mu cire girman kai sannan mu san fa yanzu mace ba abin da ba za ta iya yi ba matukar ta yi shiga irin ta addini ta ta rike mutunci ta shagon nan da wata ta buɗe kai ma za ka iya zama ka buɗe wa matarka ni ma ga bahaushen da matar take dafa abinci yake ɗaukowa ana musu dariya yau sun buɗe babban restaurant bahaushiya ce bahaushe ne shi ma da shi za a tura tuka tuwon ta dafa shinkafan ta hada ya ɗauko musu a kaya kawo suka kuma buɗe gidan abinci shi da ita. Wadatun da zamanin ya juya da cewa yanzu mazan ba za su ɗauki ɗawainiyar ba har da za a ce da su kadai ake ado ɗin ba a haɗa hannu da matar da mijin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ‘Ya'yan kina ganin ba za su ga darajar iyayen ba? Shi ɗan ma zai ji shakkun yi ma uban ko uwa wani abu don ya san tare suke bakin su daya. to in kuma ba ku da wannan karfin shagon buɗe shi tana cikin shago kai kuma kana zuwa kana kwakusowa kana kawo mata hannun dama ya cuɗa na hagu har Allah ya kai ku gacin da kuke fatan Allah ya kai Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a filinmu na kwalama. sauraro barkanmu da sake saduwa a zauranmu na yau da gobe bangaren girke-girke na taba kalashi yau muna tare ne da hajiya habiba inda za ta gabatar mana da wani abin sha ko in ce kunnin wake soya ko hajiya habiba hajiya habiba barka da zuwa wannan zaure namu barka ka dai to ya ake gabatar da shi wannan kunu na sha na waken suya to jama'a assalamu alaikum shi wannan kunun waken suya idan ana bukatan yin shi ana son uwar gida ta kasance ta samu waken suyanta idan ta samu waken suyanta za ta kai a barza mata idan aka dan barzo mata waken suyanta za ta zo sai ta wanke shi saboda sai an wanke dusan shi eh, wannan bawo-bawon idan aka wanke dusan shi ya fita za ta zo sai ta kai inji sai a markaɗo mata to idan ta kai nika aka niko mata za ta zo ta tace shi idan uwar gida ta tace wannan kullun waken suyanta a abu mai kyau ta samu kwano mai kyau mai tsafta don koyaushe akan so uwar gida ta kasance cikin tsafta don tsafta ko da mutum bai sha'awancin abinka ko sha ba idan aka ce yau kana da tsafta to komi naka yana tafiya daidai to idan uwar gida ta sace wannan kullun nata sai ta zo ta dauke shi cak ta sa shi a murhu dama ta hada wutanta a murhu sai ta dauka ta dora wannan kullu nata idan ta dora shi ya ta kuso ta za ta ga yana dan kumfa kumfa haka kumfan za ta ga ya ragu irin ya makalkale a gefen bakin tukunya to lokacin sai ta sauke shi ya sha iska idan ya sha iska sai ta ɗauki abin tatan sai ta tace wannan kullum idan ta tace wannan kullin to ainihin wannan ruwan da ta dafa tataccen shine ainihin madaran da zai mata amfani da ita da iyalinta da mai gida wannan ruwan da ta tace sai ta ɗauki abinta in tana da firij ta sa a ciki idan ya sanyi za ta zo lokacin da za ta yi amfani da shi kowa idan aka tsiyaya mishi daidai wanda zai yi amfani da shi sai ya sa siga daidai ɗanɗanon ɗauki yadda bakin shi zai iya ɗauka. to na barin koma da ke baya mm. shin ba a sa kayan ƙanshi ne. eh to kamar shi ɗin idan kana da ra'ayin ka sa kayan ƙanshin akan sa saboda saboda shi kayan kanshi ai ba wani abu ne wanda yake bata um, irin yawancin kaya wanda yake in kai za a ce zaka ga ya bata abu ko ya abun nan ba in tana da ra'ayi tana iya sawa amma wasu ba sa sawa a ciki yawanci masu ulcer ma ba sa sa citta a cikin shi gaskiya bayan kin ce wannan kumfan da ke tasowa daga cikin tukunya kin ce eh. shine ainihin ma abin da ake bukata a jiki a'a yawanci an fi son ka bar shi ya nuna da shi idan ya nuna da shi za ka gane zai koma bakin tukunyan gefe gefen bakin tukunyan ga ya dan man makale haka to shi kenan haka ake an fi bukatan haka akan ki yaɗe shi ki zubar da shi sai ka shi ya kwan huce kenan eh, idan ka sauke ya huce shine zaka ƙara tacewa sai ka sa abin ka a cikin firij eh, sai ka sake tacewa saboda wannan abin ai yana zare-zare wannan kumfan mm. shine in ya mammakale haka zaki ga ya dan yi zare to in kika mai da shi dama ya sha iska kika tace wannan zare-zaren zaki gan shi a cikin abin tatan tunda dama da farko an riga an fidda da sa'ai to wannan abun shi kumfan to a lokacin zaki ganshi shi kuma to in kika sa abin ki a cikin fridge kenan to wasu kuma da wannan ne sukan yi amfani sai kiga an soya milk ake cewa ko madaran waken suya shi kuma akan bashi ya kwana ne don wannan madaran waken suya wanda zaki sha daban wancan kuma da yawanci mutane kamar sun fi sanin shi da soya milk shi kuma daban yadda ake yin shi shi wancan idan kika dafa hmm. za ki juye shi a cikin wani abu ki rufe shi ne in ya kwanan yake koma haka mankin to ina zai kwana a ƙasa ko a cikin freezer a a waje za ki ajiye shi ba a sa shi a cikin freezer za ki a ba a sa shi a na'urar sanyi sai ya kwana gari ya waye kina buɗe shi za zaki ga ya koma kaman kindirmo to idan ya koma kaman kindirmon nan shi kuma in kina son ki mai da shi wai soya milk din mm. tunda yawanci haka aka fi sani da mm. shi mm. to shine shi kuma yawanci za ki ga mutane sukan dan sai flavor haka su dan sa mishi dan abin kanshi eh sai a sa siga in aka sa siga aka hada shi to in aka duddura shi a kwantenan shi kawai sai a sa shi a firiji to kenan da kaurin sai ake shan shi shi haka ake shan shi ba kaman wannan da ake dafa shi a sha ainihin madaran waken suyan ba kaman tsalan nono eh kaman tsalan nono a sha To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kwa jimriyoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.